Assalamu alaikum ƴan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanku da sallah duk da dai sallar shece barkanmu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin na labarin matasa daga nan ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da ni Fanta Shamsu da gora ta Mira Ruwafi sannun ki Mira ya ne kin sallah lafiya ko fiya kalo ne sallah kuma da fatan kuma ƴan uwan matasa su ma sun yi sallah lafiya da fatan dai kin kawo mana labaran da dumudumin su sosai ma ko gora ai ma za mu fara da jihar Agadez domin ganin yadda zirga-zirga ta kasance a can a ranar sallar marshiya kuma mu kara tunkarar wasu yara 'yan jihar Agadas masu shawar wasannin motsa jiki a cikin takaitaccen rahoton mu. Sam ko matsayin mu bayan mun ji muke labari a bangaren wasannin motsa jiki fannin sukuwar dawaki. Mira kamar yadda kika sani jiya talatin da uku ga watan jiya ce ta kasance ranar sallar layya ga dukkan al'ummar musulmi na fadin ƙasar mu. Haka take gora a birnin Agadis garin 'yan casu ba? <laughs> Matasan garin sun raya wannan ranar cikin jin daɗi da lumana tare da haɗuwa a wajajen shakatawa. Abokin aikin mu Anise Karim ya tunkare su ga rahoton da ya samo mana. Mun yi sallah cikin jin daɗi shaidar da matasan Agadis da suka game yawancinsu a wuraren shakatawa kenan. Da safe mun tafi sallar idi. Bayan sallah mun yanke raguna, mun yi hida, mun sayar da hatu, mun samu 'yan kudade da su ne muka tafi wajen rawa. Mun yi shagali sosai tare da mu Za mu ci gaba da shagulan sallah har zuwa asuba. Insha Allah, mun so mu bota Mun zo wajen rawa tare da mu Za mu hole har zuwa asuba. Za mu ci gaba da shagulan sallah har rana asabar. Muna yi wa kowa barka da A cikin wannan yanayin nishain sallah matasa 'yan mata makwabta suma ba a bar su baya ba. Na je gidan rawa tare da abokaina ne, mun ka sha rawa can, daga baya mun ka tai wajen cin abinci, sannan kuma akwai masu buga gitar a wurin, nan ma mun sha shagalin mu. A gaskiya wanga sallar na ji daɗin shi, har ranar Asabar sallar nan za ta ci gaba. Don haka ina ma kowa barka da sallar. <laughs> Tsawon kwana uku matasan Agades za su sha nishaɗi na kaɗe-kaɗe da raye-rayen sallar. Tugora albishirinki. Gora fari. Ƙasar Nijar za ta buɗe iyakarta a yau amma fi ga masu ɗaukan jirgi da yake an soke zirga-zirgar jirage tun watan mars da ya gabata a lokacin da coronavirus ta fara. Amma fa gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai na tsaro da rigakafi duk wanda ya tako kafar shi ƙasar niger sai ya nuna takardar da bata huce kwana uku ba mai nuna baya ɗauke da cutar. Sannan kuma a kara sa su yin wani gwaji da kuma su keɓe kansu. Bari in barku da waɗannan matasan ɗalibai ne 'yan niger da ke karatu a ƙasashen waje. Ni a nawa ganin buɗe iyaka iyaka yana da kyau amma sai dai an ɗauki lokaci kafin a buɗe su domin an ka diba waɗanda suke can Maroc suna karatu a farkon wanga wata na September shine aji masu yin jarabawa za su fara don haka Niger ta ɗauki lokaci gaskiya kafin take buɗe iyakarta buɗe iyaka labari ne mai daɗin shi amma ina ganin ga ɗalibai da suke ƙasashen waje ya kamata su tsaya su shirya jarabawa da kuma shiryawa na komawa karatu a watan Satumba ina ganin ba shawara ce mai kyau ba su shiga ƙasa saboda suna iya shiga kuma su laƙe a can Buɗe yaka dai a wani bangaren tana da kyau a wani bangare kuma akwai damuwa. Daɗinta shine waɗanda suke karatu a ƙasashen waje da ba samun jirgin da zai ɗauko su ya maido su ba balle ma a wanga lokaci na sallah abun zai musu daɗi idan sun samu zahuwa Amma dai bangaren da bashi daɗi shine har yanzu akwai wasu iyakan da suke liƙe. Gora yanzu wata uku kenan da ƙasashen Afirka da dama suka liƙe iyakokinsu dalilin cutar COVID-19. Hakan kuma gora shi yasa matasan garin Gaya da dama suka matsu a buɗe iyakokin tunda ta nan suke samun ɗan abin hannunsu. Ga dai rahoton da Fadal Alu ya shirya mana. Rufe iyakokin ƙasashe abu ne da ba sabon ba ga matasa na Gaya birni mafi kusa da Benin da Najeriya. Harkoki da dama na waɗannan matasa sun dogara ne da kai da kawo tsakanin Nijar da waɗannan ƙasashe guda biyu. Sai dai kasancewar iyakoki suna rufe tsawon watanni da dama jama'a sun rasa makama. Kun san dai abu ne da ya zo mana tilas sai mu yi haƙuri. Jama'a ba su saba da wannan wahala ba. Abin da ya zama tilas ya yi daɗi dole ba wanda ya iya makansa sai dai Allah ya kawo mana sauki. Kasancewar lamarin ya fi su. kuma ba yanda suka iya waɗannan matasa na gaya suna da ƙwarin gwiwa irin na mai ƙarfin hali. Mu ba mu taɓa ganin wannan lamari ba ba mu saba ba da shi gaskiya abu ne da ya zo mana dalilin wannan cutar mu muna son a buɗe hanya akwai kayan mu a can malbil. ba ma iya shigowa da su ya kamata a buɗe hanya. Kowace rana 'yan kasuwa 'yan kabu-kabu da ma'aikatan hannu hannu suna tashi tare da kyakkyawan fatan za a sake bude iyakokin kasashe. Gora a jihar Agadas wasu yara da ke shawar wasannin motsa jiki sun ɗauki gurin zama manyan 'yan wasan tsere nan gaba. Kwarai ko gora kuma ma suna samun tallafi ta wajen iyayensu da kuma masu koyar da su. Abokin aikin mu Anise Karim. Domin kyautata jikinsu da rike wani tunani tsarkake waɗannan matasa masu shekaru gwammai na kewayar tsawon kilomita na hanyoyin birnin Agadas. sai Na fara horo ne a watanni uku da suka gabata tare da abokai. Mu biyar ne muna yin gudu daga gida har zuwa tribune. Ina son in zama ɗan wasa wasa na ƙasa da ƙasa. International. Nana Abdulfarid Lawali ina gudun ne don in zama ƙwararren dan gudun tserere. Zan ci gabar training don ina son in zama shahararren dan gudu da zai wakilci ƙasar mu Niger. Ni ina son yin gudun fanfalaki. Na gan shi ne a talabijin. Ya birge ni sosai. Gaban jurewar waɗannan matasa masu motsa jiki Ibrahim Muhammad ƙwararre a fannin guje-guje da tsalle-tsalle ya amince da ya rake su ta hanyar horar da su. Wannan abu da na ga yaran na yi gaskiya ya birge ni sosai. sosai domin suna so su cika gurinsu shi yasa na yi niyan raka su cikin abubuwan da suke yi dan su cika gurinsu ba su horo na kirki wanda zai sa su zama ƙwararru su ma mahaifansu ba su tsaya ba gaban dauriya da niyyar waɗannan matasa da ke neman tabbatar da kansu hajara ila ma'aifiya ta ɗauki niyyar taimakon su da kuɗi a cikin su na motsa jiki ɗana yana daga cikin yaran guda biyar kuma dukkan su ina ɗaukar su ɗiyana na ma siya musu takalma da kayan motsa jiki zai in karfafa musu gwiwa tunda wannan abin da suke mai kyau ne kuma suna son haka za mu yi ta taya su da addu'a kuma sai mu raka su makasudin waɗannan matasa shine na wakiltar Nijar a manyan gasannin ƙasa da ƙasa a shekaru masu zuwa yanzu kuma sai filinmu na motsa jiki fannin sukuwar doki kungiyar ƙasa mai kula da wannan wasan kamar yadda ta saba za ta raya sallar samun incin ƙasa wato fête independence du niger za su kwashe kwanaki uku daga ɗaya zuwa uku ga watan ut ana tseren da dawakai fareti da sauransu a ipodrom na nan babban birnin yamai suna kuma kira ga 'yan kallo da su kiyaye matakan kariya ga cutar covid-19 fannin kwallon kafa kuma fenifort sun yi sanarwa raba tallafi ga duka kungiyoyin super league na nan gida nijar kamin fifa ta aiko a cikin sanarwar da babban sakataren kungiyar ya yi ya ce kowace za ta samu miliyan biyar na sefa ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron mu kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yar airtel